a ce don ya kare ta hadisi hadisin annabi ne mun karanta a nan dunkule hannu haka kun ga da akwai hadisi maulidi to da a makka an samu sai maulidi wallahi da akwai hadisi da ifi e wallahi da an samu da akwai hadisi da ifi e wannan a rubuce na karanta ni malami ce da akwai hadisi da ifi e na maulidi ne ce wallahi da a makka an samu sai hadisin dunkule hannu wasu ma sun ce hadisin ƙarya ne wasu ce hadisi ne da ifi amma a yau akwai masu da awon salaf na akwai da kai su dunkul hannu saboda akwai hadisi da ifi zaman hutu jalsatil istirahi manzala ya taso haka a yakin uhudu an da ke shi sai da hakoran suka zube farkon yakin musulunci farko farko shekararsa arba'in a lokacin da ya kai sittin da uku da ya taso sai kashin ya kata sai koma ya zauna haka sai dai daɗe sai taso so ɗaya aka yi akwai masu yi a yanzu kai magana zai ce gani su a bukari saboda me yi saboda jinya duk mazahib guda hudu mazhabar imamu abu hanifa mazhabar imamu shafi'i mazhabar ahmad bin hanbali a'a mazhabar imamu abu hanifa mazhabar imamu malik mazhabar imamu shafi'i mazhabar ahmad bin hanbali su hudu wanda duniya suka yi da su wanda imamu al-auzai su ba kawo wanda ba hudu dukkan sun yi ittifaqi jasatil istirahi bai kai mustahabi duka sun yi ittifaq ka duba tasirin allama sharhin umdatul ahkam baraka nake mamdu shi ma wanda ya ce a yi a ta ƙarshe ya ce za ka iya yi da sharadi uku zuwa biyu ya ce na farko sai ka kai sittin da uku kuma sai baka da lafiya ko ka kai sittin da uku in kana da lafiya ba za ka yi ba in baka da lafiya ba kai sittin da uku ya ce ba za ka yi ba wanda ba na ƙarshe ya ce a yi amma ba ce a yi ba ba a yi yaran nan matasa ba sa yi ka je masallacinsa su ka ga yadda suke zama hutu ya ka hadisi ka ji biyu ko ba akwai ba wayannan ba hadisai da ifa dai hadisin ma'azu bin jabal da yake dulli ta fanda yake cewa sallaina ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da imamu tabarani ya kawo yace fa idza kabbar rasul arsalahu ba in manzo Allah ya kabara sai suke suka ce hadisin da ifi idan hadisin da ifi ne ka ce dan bid'a ne yanzu abdullahi bin zubairu manzo Allah ya sa masa yawunsa ya sa masa a baki aka ce ba zai yi ƙarya ba kuma ba zai ci har har yau jinin annabi ne sallallahu alaihi wasallam jika sai na abubakar shi na daga cikin kalifofi ka kar ka duba asarun sahaba ka ga tarihinsa yana daga cikin wanda suka rushe ɗakin kaba suka sake gina bai taba kaba hannu ba har yamin duniya dan bidiya ne shi yanzu shi ma dan bidiya ne hasarar basari matar manzala ta bashi nono ya sha ummu salma yana kuka tun da ya sha bai sake kuka ba har yi duniya bai taba kama hannu ba ka duba al-musannaf na ibnu abi shayba ibnu sirina imamul auza'i duk ba su taba kama hannu ba ibnu bin musayyib a gunna na aisha yake yace ina sallah a gaban ta ban taba kama hannu ba taba ce masa kaza ba yayi karatu a gun Abdullahi dan Abbas yayi karatu a gun Abdullahi dan Mas'ud ya yi karatu a gun Abu Huraira ya ga sahabbai saba'in da suka halarci yakin Badar bai taɓa kama hannu ga littafi mai musannaf shine malamin Imam bukari wannan littafi kitabu kahara malamai ne Sheku Abdullahi bin Bas akwai Imam akwai Qurudi malamai ne guda shi an musu tambaya aka ce menene hukuncin mutumin shin mai kama hannu zai bi mai sake hannu da ya zo ansa sai ya ce duba shafin gashi shafi na ɗari uku da talatin da hudu sai ya ce wancan ɗan bidi'an zindiƙin na baucin ya ce wai 'yan bidi'a ne suke yi abinda bin bas ya ce fa'iza salla shaksu wa huwa mursilun yadayhi idan mutum ya yi salla hannunsa a sake fa salatuhu sahihatu sallarsa ta yi yace me ce domin me ce li anna wada al yumna ala yusra domin dora hannun dama akan hagu yace laysa min arkanis salati bai daga cikin rukunin sallah wala min shuruɗiha bai daga cikin sharaɗin sallah wala min wajibatiha bai daga cikin wajibobi yace bai daga ciki wa annan iktida'a yace domin koyi man ya da ya da ma alal yusra bi man yusul yadayhi fa salatu yace mai kama hannu ya bi mai sake sallace duk sallar su tayi yace duk inganci tayi yace mai ba da fatawan cewa kada mai sake mai kama hannu ya bi mai sake hannu yace ibnu taymiya yace da yin wannan rafida ne mutazila ne kawarij ne zindiki ne shi ba dala duk mai so zai fita shi kaga wancan dukan tamshi zindiki ne rafid ne mutazila ne Inda shi yake cewa yan bid'a zindiki ne Allah ya rusa shi da ka muke yi hadisi ingantattu kun ji daya sai zai ce wai sallama daya yan bidiyo ne ɗan izalar jin suna sallama ɗaya duk sahabban da suka yi hijira daga makka zuwa madina ba wanda yake sallama biyu ga littafin as-salawatu masharu'a fil islam Da shi ba ba ƙarya ke ba a duniya mu mun faɗa ka je ka duba yawwa babu dukkan sahabbai abubakar umar usman aliyu da sahabbai da suka bar makka ko madina duk alqur'ani daga bakar har nasi ko daga nasi har bakara ka haɗa da fatiha kan kat uwa Umul qur'an ka ce daga fatiha ka zo bakara ka zo nasi daga fatiha Allah saka da alkhairi zuwa nasi in Allah zai kira muhajiruna da ansar bai taɓa kiran ansar sai yake fara kira muhajiru saboda alfadlu bil wanda ya riga ka ya riga ka duk inda Allah zai magana sai ce wa al-awwaluna min al-muhajirina duk Qur'ani ka je ka duba wajen kira Qur'ani ba inda Allah ya fara kira ansar ba sai ya fara kiran muhajiru sai ya kira ansar ka je ka duba saboda falalan su gashi littafin wannan a harabin Makka yake yace dukkan sallama ɗaya suke albani imamul albani ka duba silsilatul hadis sahiha yace a na rantsi na tabbata da Allah wannan hadisi assalamu alaikum ce shi annabi yake Kado fatawan albani ya ce assalamu alaikum ya ce wala daga annabi ni na da fatawan babu da ce kana so ka zo ba ka kai fito to ya zo ya ce ya sallama da yan Ta kaga ya zagi sabu ya ce yan bid'a ne kafiri ne amin ya Allah jiyarwa ya zo ya ce wai jiyarwa ba ni wani wanda da shi eh, ɗaya shi da duka wannan wancan wannan littafi saboda tabakar su mun nauyi sai na ɗauko wannan lokacin suka dame ni da maganganu sai dai fotokofin sa mutane domin ɓarnar da ake min da littafi Allah ba na son kira suna malam sai mutu ya bai da wani malam fotokofi da wallahi ne da zai kama sunan littafin nan alƙaulul baligu fi hukumin tabali wannan malami a haramin maka yake karantarwa har yanzu shekara hamsin da wani abu da rubuta wannan littafi ya ce tabaligi sunna ce ta annabi sallallahu alaihi ce dan annabi yayi a cikin sahih bukhari ba yake sai zai yana cewa to ai an jiyar ne annabi da lafiya zaman hutu da aka yi ba rashin lafiya ne yasa yi ba bai yasa ka bar ka. kuma ga ɗalibinsa sun kira ni ya ce akar makalla ana kiranka da gari min zai ya ce gashi na masallacinsu wannan ɗaliban ya ce yanzu an yi sallar juma'a sun tayi sun yi sallar la'asar gashi a duniya zan tura ya ce ba duba sai musulmi ce ƙarya yake yi duban matasanmu na kungiya na ce masa babu ya ce malam inda ka faɗan na duba usaimin ya ce ba a taɓa samun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi sallar juma'a ya asar yake ba taɓa samu ya ce amma an taɓa samu ya yi azahar ya yi la'asar saboda za a tafi yaƙi kuma Jibril ya ga masa wasu daga cikin sabai ba za su dawo ba za su yi sha'ani sai ce to mu haɗa azahar da la'asar a tilde nan masallacinsu a tilde yaransa suka haɗa a da asar ku je ga su nan gamborin gala da na tafi mu a ɗaki in aka azar sai su yi la'asar digiri na na farko da kuka ji ina suka samu na karatu ba shine shaidan ba shine zindiki ba ya zo yana ce mana ibdi'a alqaulul balik fi hukumut tabligh kun gan shi wannan sai da ya ka cikin sahihul muslim ya ce wannan hadisi da na da aka sahihul bukhari ya ce gashi ya ce fi sharhin muslim na Imam nawa ya gashi kun gan shi shafi a shafi na goma ya ce sallan in kai bi wanda ladarin da yake isarwa ya ce sallaka ta yi ya ce wasu jawabu kulli zalika wa sihhatu salatil musmi'i was sami'i sallan mai jiyarwa da mai sauraro wala yu'tabaru izan eh, wala yu'tabaru iznul imam yace ba a lura sai liman ya baka dama yace intaha da ya yazo maganar sai ya ce a nan, sai ce wasu sahih magana mafi inganci wanda ya ce karka yi ladanci ya ce fa'in da wufa ya ce ya yi kuskure wannan littafi kuma fadlu ahlul madina an fariqan qarib na fadlu ya gashi nan wannan littafi in ka je sa'udi sai a dauka a baka ana na baka falalan makka da madina in ka duba shafi na goma suna magana a ciki suka kawo hadisin cewa innal imana ya'zuru ila al-madinati yace innal imana ya'zuru ilaiha innal imana la ya'zuru ilal al-madinati kama ta'zuru al ila juhuriha rawahu bukhari da muslim duk duniya in za a yi bid'a bakkar madina ba za su sa'id ibn musayyib akil yace da wannan hadisin ne yasa duk duniya malaman su bakkar madina sun fi kowa kin saboda hadisi na biyu da annabi yake cewa shi a ciki yace innal al haram faman ahdasa fiha hadas aw awa muhdisa fa alayhi la'natullah madina ta zama harami har ne ba shiga makka bai shiga madina bai isa ba duk wanda ya kirkiro bidiya a maka ko madina to Allah ya tsine mishi albarka mala'iku sun tsine mishi mala'iku sun tsine masa yanzu ladanin makka da limamin makka yan bidiya ne da suke yin tabligi suke jerwa wallahi al'azim an turo min kasa ɗinsa kwanaki yake cewa bidiya ɗaya makka da madina suke yi yace shine jiyarwa kaga dan bidiya ne zindiki ne yanzu yana zargin mutanen makka ba sa jiyarwa yanzu na sallar su na magariba da isa sun jiyar saboda hadisin na cikin sahih bukhari wani yana cewa to maka an sha jiya sai ka sha ka ji jahili shi sake hannu ku samu mun muƙabalar malam Alha da binu Usman an yi muƙabalar na kusan shekara 25 kusan kaset uku aka yi ya ce wa malam Alha kana da ilimi haka sai da ya yadda to mu abinda muke gaya maka ka zo mu muƙabala kan abubuwan da kake in ka turo mana ɗaliban ka muna da ɗalibai mu ma duk wani abin da ka sannan bayan wannan ya zo yake cewa wai wando yan bidiya suna taka wando ba da wannan littafi ba wannan gashi kun ga wannan littafi sunan littafin nan aljami'u sahihi na na imam alhafiz muhammad bin isma'il bin ibrahim bin mughira al-bukhari in ka duba shafi na ɗari uku da ɗaya ga abin da yake cewa da ya kawo hadisi ya ce babu man jarra izarahu min gairi kuyala'a haddasana ahmad bin yunusa haddasana zuhairu haddasana musa bin ukubata an salim bin abdullahi an abihi radiyallahu an an nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce man jarra thawbahu yala'a. wanda ya ja tufafin safa bahu rawani tufafi ne riga tufafi ne wando tufafi ne alkyabba tufafi ne in ka ja shi kuya la'a don girman kai ka ja wanzu Allah ce to lam yanzurin lahu ilayhi Allah ba zai kalle shi wani kyauta na alkyama ka duba cikin mu wanda ka ga ruwayan bukari da ya karɓo kala abubakar ya rasu da yanzu da abokai ce Allah ni ba ina jan kayana wanzu Allah ce kai baka ciki gashi manzala ce anta manzala sallallahu alaihi ce lasta mimman yasna'u yasna'u ku Ya yace kai baka cikin masu yi da zaka ja riganka ko wandanka ko alkyabbanka ka sa har ƙasa in ba da niyan girman kai baka ci amma irin ni gogi na masu sakewa ya taka wando to ne na cikin tsinanni amma wanda zaka sa kayan ka baka ci yan sai na abakar da yake jan kayansa shi dan bidiya ne kuma ce sai na abakar dan bidiya ne kafiri ne dan dan bid'a bai shiga annabi ne fara yace inna allaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta da'a. Allah ya sanya shabaki tsakanin sa da dan bid'a ba zai karba yake sa ba sai da ya barta in ba ka ba dan wuta ne yace yan gizalan jin bid'a gashi ba ruwayar bukari gashi da ga littafi mujalladi sunan littafi aljamu mujalladi na hudu gashi shi bai san wando ba kilafa ba kai shi manzo ya ya taba san wando dan sun ce a'a ko sun ce sa su biyu ko sun ce kala tufafi yace ka duba cikin mu mu'adaro da bukari idan mace ta sa riga tufafi an so sai ta sake shi har ƙasa don kar a ga jikinta ba don girman kai ba sai ta zo ta samu nan najasa sai ta taba idan ta je ta samu ƙasa mai kyau yashi ta bi to ya wanke shi sai zai ke cewa yan bidiya suna taka shi bai hude ne sun tura ta kasa bai so a zauna lafiya duk malaman kasar nan ya zange su sai nasiha an tambaye bin ba su kado fatawa tasa ta bin ba sunan ta kenan karo fatawoyinsa a dahara aka ce me hukuncin yin nasiha ka kira wani shugaba ko wani dattijo ya ce bid'a ne sai kawo tarihin zaid bin haris ya ce zamaninsa sun zo sun ce yiwa sai na usman bayani ya ce la aftahu baba sharrarin nasu ba a zuwa kan mumbari a faɗi laifin wani babba in yi laifi ka aika masa kai da shi in ka fito kan mumbari kai ya ce baka kyauta ba da ya samu muka yi saboda shi jahili da yadda ya haka za mu masa da yi ka saboda haka mu muna masa nasiha ya daina aibanta shugabanninmu in muƙabala yake so bismillah da mu da shi amma tunda bai Yahude ne mu ba za mu kira sunansa ba amma nan gaban yi matsa za mu kira sunan shi sai dai akwai irin su irin su a dutsen tumshi anguwa suna nan kuma da yake cewa wai suna aske gemu wallahi ka duba fuskar sa da kafin fuskar dan dambe haka yanzu da fuskar sa na Sheikh Sanu Suleiman Nigiri ɗaya ne da fuskar sa na Sheikh Sheikh eh, Shaibu Sambo mataimakin Sheikh Sanu Suleiman Nigiri ɗaya ne ka duba gemu su da na sauran yan uwan ahadu suna iri ɗaya ne to ka duba fuskar ko annawan annashewa musulunci wallahi ba babu na malinta da ka zan fuskan ɗan dambe wanda ya tuba haka fuskar duk a jere domin muna gaya masa ya kiyaye muna jin sa muna muna da maganganu yaƙi fa muke yi shiru mu hadari ne ga ku wannan magana da ya faɗa Allah shi ya sanya wanda aka yi wala ka ma za mu aika a duniya in abu yake gani mun ce kalubalensa duk abin da yake faɗin wannan in ɗaliban sai turo mana to ma muna ɗalibai sai mu tura su Allah ka taimake mu Allah ka ɗora mu a daidai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala Thank

dai rayuwar ce sai rayuwar ne babu kawai ana kawo na babbar wani noma kan ba ya samu shi rayuwar ce ai yi ba za ka ka sai hmm. shi bai